Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Dija kashi na takwas. Sab bai ce masa komai ba ya ɗauki kitsin motis ɗinsa ya kuma fita ko ganin ma bai yi sosai. Babu abin da ke masa kuwa a kwalwarsa irin kuma abin da Mahmud ya ce yanzu nan game da Dija ɗin. Wato dai zai faɗa mata son ta gare sa. Mahmud da kallo ya bisa kamar ya bisa yake ji don ganin yanayin da yake ciki amma kuma sai ya fasa ya taɓa bakinsa tare da faɗin Allah dai ya kyauta. ya koma ya kwance sa, sai kuwa na fita mota ya fada ya bata wuta da karfin sa ya fike ta har wata ƙara kake ji ta ta ita motar nayi ku kakus na zaune a wajen shi, shi da su dadi ɗin magana suke masa ko jin su ma baya yi kakus kuwa ya dage da faɗin sa da kuma kai saifu saifu lafiyar ka kuwa wannan ta da mota haka kamar dai mara hankali ina sabbe ina dai bai san ma da kakus a wajen ba tuni ya fice a estate ɗin kwalta ya hau yana ta faman sharara gudu a mota shi kansa bai san inda hankalinsa yake ba ma sam sai cewa yake yi mahmud hai mahmud kar kai man haka mana please mahmud kai fa dan uwana ne na jini kan ya ankara ya ji gararan motarsa ta yi aran gama da wata katuwar trailer tuni ta hargitse gefe guda motar tasa ta hau yin kundumfala tana kuma juyin waina a saman titi tuni motocin da ke wucewa kan titin suka dinga suka dinga jan birki suka furfuto suna kallon ikon Allah don haka don har zuwa lokacin ma motar tasa ta ki tsayawa da sauri suka karasa ganin motar ta tsaya cak da ƙyar suka zuka zaluko su a motar kansa da jikinsa sun yi face-face da jini tuni numfashinsa ya tsaya cak ya mimmike a wajen a can gida kuwa hankalin iyayen nasa ya ƙi kwanciya ganin yadda ya bar gidan hankalinsa a gushe kakus ne ya umarce su da su bi bayansa su ga inda ya nufa mafarin kenan ma suka take masa baya a cikin motar su suma amma da yake gudu ba ɗaya ba shi ya sanya sef ɗin ya musu rata har ya yi accident ɗin ma ba su iso a wajen ba sai baccin mutane ma sun fiddo sa ne a mota ne su ma suka iso wajen a gigice ganin yadda motar tasa ta lallan kwashe a gefen titi da gani ba tantama kuma wannan motar sef ce cewar dadin dijet dadin sef ne kuwa wato alhaji abdulhakim bai tsaya cewa komai ba ya isa inda mutane suka yi wa wajen zobe ya dinga tuttura mutanen yana kutsa a ciki jikinsa ga baki ɗaya tsima da kyarma yake yi lokacin da kuma ya tosali da ɗan nasa kwance cikin jini rai a hannun Allah da sauri ya isa ya durkushe gaban ɗan nasa ya kifa kansa a jikinsa wani irin kuka yake yi wanda ya karya wa mutanen wajen zuciya suma rungume sai yana faɗin sefullahi dan allah karka tafi ka bar mu ka san kai kadai ne dana dadin jijat ma kawaye ne kawai ke ambaliya a fuskarsa dan babu wanda zai kalli sef ɗin a lokacin ya ce yana da rai a jikin sa da ƙyarar shawo kan dadin sef ɗin ya shiru mutane suka kakkama sef ɗin suka sanya su a motar su dadi ɗin suka yi musu fatan samun lafiyar sa kai tsaye special care hospital special care health hospital suka nufa wato inda Dijet ke aiki kenan. Lokacin da suka isa asibitin ɗin ne dadin Dijet ɗin cikin karmar hannu ya zaro wai sai ya kira ta ya ce ta zo don gasu nan sun zo da emergency fashion a waje. Ba jimawa sai gata da sauri ta nufo gunsu ta karaso wajen nurse ɗin na biye da ita kuma jaye da gadon ɗaukar fashion cewa take please daddy waye ba lafiya a gida. kasa ba ta amsa suka yi su dukansu illa buɗe mata bayan motar da suka yi suka fiddo sa suka ɗora a gadon ɗaukar marasa lafiya zaro idanuwan ta da ta yi a waje lokacin da ta yi arba da yasef a yanayin da yake kuwa ba ƙaramin gigicewa ta ba hawayen tausayinsa ne suka fara bata mata fuskarta share hawayen ta ba ƙaramin kuma daurewa ta ba ta ta kuma umarci nurses ɗin da su turo gadon su kai sa su dadi dole suka tsaya a nan waje addu'a kawai suke yi Allah ba su lafiya a ciki kuwa a ciki kuwa Dija ta dukufa wajen goge masa jinin jikinsa da ya bata komi na jikinsa baccin ta zare masa kuma rigar shirt din jikin nasa ta umarci nurses din da su kuma miko mata towel nan ta fara sa gogewa sannan kuma ta fara ba su taimakon gaugawa ta hanyar sa masa na'urori jikinsa sannan ta fara duba sa wayo ni Dijat na shiga uku ta faɗi ne hakan da ƙarfi tare da dukar da kanta gefen gadon hawaye masu ɗumi na bin fuskarta mikewa ta yi ta umarci nurses ɗin da su fita kawai ita ma bayan su tafi ta ƙarisa wajen su dadi ɗin ta ce cikin rawan murya dadi ku zo mu shiga ciki ku gansa da sauri suka nufi ɗakin kuwa gaban gadon suka ja birki suna tambaya ta ko ya farfaɗo kuwa cikin murya kuka ce dadi sai abin da Allah ya dai kawai dan ya Yasef ya shiga koma farfado farfadowarsa kausi abin da Allah ya ta ɗora in Allah ya taimaka ma iya muna iya ganin ya farko yanzu ko anjima, jima ko gobe ko jibi ko wannan sato, ko wannan watan ko kuma wannan shekarar ta ta takamaimai dai ma takamaimai ba mai iya cewa ga ranar amma insha Allah dadi zan kokarta kan naga komai ya tafi normal tana kaiwa nan ta fice da gudunta ta shige ofis ɗinta tana share kwalla iyayen nasa iya nasa kuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kawai suke faɗa suka je kuma hankalinsu a tashi addu'a da suke yi ne natsuwa ta saukar musu gaba ɗaya suka mika al'amuran suka sarki sarki Allah dadin sai ya dubi dadin Dija ta ce ya kamata fa mu sanarwa family halin da ake ciki yanzu musamman ma kakus haka ne yaya amma bari dai mu je gidan gabaki ɗaya inda Dija na nan za ta ba sa kulawa shigo wata rum ɗin ne ya sanya shi cewa yauwa ‘yata za mu je gida yanzu mu dawo ga ɗan ki nan ki kula da shi to da kyar dai ta iya amsawa da to to dadi bayan fitar su ne kuma ta zauna a gefen gadon da yake tana kallon sa miƙewa ta yi ta haɗa wasu bandage ta kuma sake ɗaura masa a saman kansa tare da yi masa wasu alluran masu sinadarin magunguna a ciki tana yi hawaye na sararo mata saboda matsanancin tausayin yasef ɗin da yake ɗawainiya da ita dawowa ta ta kifa kanta a kirjinsa tana kuka mai girgiza jiki jan an turo kofa za a shigo ne yasa ta yi saurin miƙewa a jikinsa tana kallon kofar don ganin waye zai shigo Dr. Hassan ne ya shigo yana kuma faɗin Dr. Khadija an ce an kawo brother naki ba lafiya in ji Sista Rahama. Da ƙyar ta samu da ta daidaita natsuwarta ta ce haka ne Dr. Hassan amma wallahi ya shiga koma da sauri ya ce subhanallah Allah ya kyauta Dokta. Matsowa kusa da gadon yayi ya ce amma me yasa ya me yasa me yasa hakan kenan accident ne doctor asha doctor Khadija Sannu insha Allah zai samu lafiya ki fara masa wannan cikin din da Mr. Johnson ya koyar da mu wato irin wanda ake yi wa wanda suka shiga step din nan na koma insha Allah za ki ga ya farfado sun doctor kinji to doctor insha Allah I will do it thanks bayan fitar doctor Hassan ne yan gidansu suka fara shigowa ganin halin da sef yake ciki tuni suka fara zubda masa kwalla har sai da kakus ya tsawatar sannan kuma suka lafa sun jima a asibitin kusan magariba sannan suka fara komawa gida su shahid ne kawai da su kuma fasma sai maman sef da kakus ɗin da iyayensu maza ne suka yi saura amma dangin su duka sun tafi saboda dare kakus lazimi kawai yake yana tofawa sef addu'o'i don har kuka ya masa aboyi dan don ganin kuma da ya yi masa ba da ya yi masa ba ƙaramin firgita yi ba don ganinsa kawai da ya ba ƙaramin firgita yi ba shi ma sai dajin sef ɗin ne ke sallah da yayin da kuma mahaifin dija ke gefen ganin sef ɗin a zaune ya zuba sef ɗin ido gwanin ban tausayi ba ka jin komai sai tashi shekar kukan su jawahir kakus ya ce yaran nan ba za ku daina kukan nan ba haka tun zuwan ku ba kuke yin sa haka nan shi da ba ma cewa aka muku ya mutu ba bare kuma ku zo ku ku tusa mu a gaba kuna masa kuka addu'a ya kamata ku yi masa a halin da yake ciki yanzu dan in ita dan in ita yafi bukata yafi bukata a gurin ku sannan kuma sanya sa kun sanya sa a tsakiya kuna masa kuka haka nan ya juya ya dubi dijar da ta yi takumi tana sauki ajiyar zuciya alamun ta ci kuka har ta koshi girgiza kai kakus din ya dubi akram ya ce ka ɗauke su ka da su gida haka nan dare ya yi to kakus kai ba yanzu za ka taho ba a'a akram sai su dadin ku za su tafi sannan za mu taho tare yanzu ka mayar da su gida ba don sun so ba kam su jawahir suka bisa suka bi su suka tafi Kakus ya dube su su dukansu ya ce maganar kwana wajen safa cikin da sashiyar murya dijar ta ce a'a kakus a na hospital ɗin ba sa buƙatar masu jiya amma inda ina kuma asibitin zan dinga kula da shi in ta kama ma zan kwana wajensa zan kwana ku kwantar da hankalinku insha Allahu yayi sai ba zai jima ba a wannan halin nan iyayen suka shiga sa mata albarka sun jima sai kusan karfe sha biyu na dare sannan suka fara shirin tafiya Dida ta ce ita a nan za ta kwana don tana da dutin dare a haka suka tafi ta dawo ɗakin ta kwanta a wani gado da ke kusa da shi ta tsura masa ido sai kuma ta yi zumbut ta miƙe tsaye ta isa wajensa ta leƙa fuskarsa ta ga tamkar ta kira shi ya amsa wasu hawaye ne masu zafi suka ziraro mata ta sunkuya ta sumbaci kumatunsa cikin hawaye take faɗin za ka warware ya yi da yarda Allah ita ce bata kwanta ba sai da ta yi sallah ta kuma roƙi Allah akan ya dafa mata sai wajen karfe uku sana ta samu ta kwanta ta samu barci a haka dai, sau kwashe tsawon wata ɗaya a hospital iyayensa sun rarraba sadaka a masallatai islamiyoyi akan taya su da addu'o'i kan allah ya ba wa ɗansu lafiya a haka suka sake kwashe wata biyu asibiti jijiyar ba ta gajiyawa da yin kuma duk wani abu da zai dawo da lafiyarsa yau ta kama juma'a kenan 'Yan uwa da abokan arziki duk sun taso daga masallaci ɗakin cike da 'yan uwa da iyaye sun zo ganin Sef. Sun ji jima nan kuma suka tafi. Dadin Sef ne ya dubi kakusa ce baba da na da na yanke shawarar mi zai hana ba za mu fidda Sef waje ba. sai dube sarai a ɗan ɓace ce ba amince ba Abdulhakim. Lafiya dai ta Allah ne kuma ko a ina kake in Allah ya ƙaddari warkewarka to fa ba wanda ya isa ya hana. don haka mu ci gaba da addu'a Allah zai dube mu insha Allah ko da yaushe ne saboda addu'a makamin mumini ce kuma Dija tana aikinta a kansa a kullum ba tare da gajiyawarta ba yarinya kirki kenan shiru dadin safiye a ransa yake faɗin baba duk da yana ɗan boko akwai tawali'u da kuma son fifita addininsa akan na bokon ba kamar yadda wasu kuma masu hannu da shuni suke ba Komai kankantar ciwo sai kaga sun kwashi iyalin su an tafi kasar waje akai dan akai dan duba a tafi dan duba lafiyar su su ko tunanin ma na kasar ma da su na kasar su ma ba sa yi wato talaka bare su taimaka musu kansu suka sani kawai talakawa su ne waɗanda da idan ciwon ya kama su nan suke haƙura da kuma asibitocinsu har Allah ya kawo musu kuma iyaka kuma sun yarda Allah ne mai ba da lafiya ga wanda komin wajen da yake makaskanci kuwa kuma ya hana masu fiddawar masu fiddawar lafiya masu fitawar lafiya sai ka ga yadda kuma aka fidda mutum a ƙasar wajen haka kuma za ka ga an maido shi ba biyan bukata Allah kenan mabuwayi gagar misali mutane kamar ba su da alƙibla saboda tsabar yadda da ɗabi'ar yahudu alhalin su ba za su kuma ɗaura ba za su ɗaura yardarsu ba a kanmu mu ba musulmai wata ƙara ce ta yi saurin dawo da an su wajen na'urorin da ke jikin safni suke yin wannan ƙarar yayin da suke sake kawo su irin danjoji dogayen suke kawo su irin dogayen danjoji nan da nan kuwa suka nufi wajen da yake kwancan Dija, Dija ce ta latse wajen da sauri cikin murna kuma don in dai wannan danjoji suka bayyana a mai ciwon tufa, ya yi firi ne cikin yarda Allah. Da sauri ta jona wata na'ura a daidai zuciyarsa tana ɗan gogawa ko minti uku ba ta yi ba da farawa suka ga idanun sef ɗin na ɗagowa suna warwarewa a hankali. A hankali a hankali har da ya buɗe su tangaram. Tuni ya fara miƙa yana kuma sakin ciyawa sama da goma a lokaci ɗaya tare da kuma shakuwa alamun yana buƙatar ruwa. wani tsallan murna DJ ta rungume sa gangam tana hawaye suka kuskuwa Allahu akbar sarki gagar musabuwayi alhamdulillah suke ta ambato cike kuma da farin ciki lallai addu'a ta takobin momini ce maganin kowace matsala a rayuwa gashi kuma hakurinsu da kuma karɓar ƙaddararsu ta kai su ga gaci rumfa suka yi masa cike da kuma tsananin murna kowa sani sef yake shi dai nasa idanu ne ya gaza furta komai sai bin su da kallo yake kamar bai san su ba ma a hankali sai ya janye dijet a cikinsa yana ƙoƙarin miƙewa zaune da sauri ta sanya hannunta a ƙirjinsa da sauri ta saka hannunta ta tura shi ta tura kirjinsa ta komar da shi ya kwanta ta ce yasef sannu ka bari ka ƙara samun saukin jikinka kuzarinka ya dawo sannan nan ta sanya abin awo ta auna lafiyarsa ta kuma ɗan lura yana da buƙatar ƙarin ruwa nan da nan ta haɗa tare da allurai a cikin drip ɗin don saboda ƙarfin jikinsa ya da dawowa normal bayan ruwan kuma sun gama shiga ne har lokacin idanunsa na kanta ita mata ta ɗan ɗago ta kuma dube su ta ce ina zuwa yasef da sauri ta juya ta shiga toilet ta fito da brush da kuma kwanan silba ta ta taimaka masa ya goge bakinsa ta hanyar rike masa san hannunsa da ta yi baccin ta mai da kayan ta kuma isa wajen wani deep freezer ta ɗauko swan water na roba tare da kwaf ta dawo ta zauna a gefen gadon ta zuba ruwan ta fara ɗago kansa da hannun tana basa ruwan a hankali har ya ƙoshi sannan ta janyi